Le braconnage, de conservation. Farauta ta barauniyar hanya ita ce ke addabar ayyukan kiyayewa shine hadarin kuma iri guda uku ne. Akwai farauta wadda mafarauta daga tsanuta masu ababen hawa ke yi waɗanda suke kama birayi da ransu sannan su sai da su ga kasashe makwabta da sauransu. Iri na biyu ita ce farauta da 'yan wasu hasakauri ke yi akan hanyar su ta zuwa Libi kuma ita ce ta fi muni domin tana faruwa ne akan warwashi. Waɗannan 'yan wasu hasakauri suna ratsa Sahara tuntuma inda warwashin yake. Wancan iri irin ita ce farauta da al'ummar yanki ke yi lokaci zuwa lokaci ba su yin ta cikin kuncin daji amma idan suka yi kicibici da barewa suna iya kashe ta waɗannan su ne nau'in farauta guda uku da muke nan muna kokowa da su ka'in da na'in domin magance matsalar kwata-kwata daga nan zuwa ƙarshen shekarar 2021 tuni an kama wasu a wannan keɓaɓɓen daji ya kuke yi don yaƙi da waɗannan mafarauta na ɓarauniyar hanya Kun san muna da mataki da ke ta inganta sosai da sosai. Muna da jami'an gandun daji 53 masu ɗauke da makamai, kuma muna da mutanen da muka ɗauka daga cikin al'ummar yanki da suka san daji sosai. Su ne idanu da kuma kunnuwan furojen, kuma akwai taimakon mafarautan gargajiya na masarautar Zandar, wannan mataki ne da ke aiki sosai. Muna da kuma ma'aikata na ƙananan hukumomi, su ma suna daga cikin mutanen gari. sun san daji da zaran sun ga wani abin da ba su yarda da shi ba sukan sanar da magabata kuma nan take masu sintiri suna zuwa domin su binciki abin da ke faruwa verifier ce qui se passe. Me kuke yi don ku kwatanta wa al'umma su ba ku goyon baya? Muna gudanar da ayyuka na ci gaban gari. Mun ɗauki kimanin yara hamsin daga cikin iyalai marasa ƙarfi na garin Tarmit. Yau suna cikin makarantar boko. Muna yi wa dabbobin gida shaushawa kamar yadda muke yi wa mutane suma. Kuma al'umma ta fahimci wannan aiki. Bayan fama da mafarauta na barauniya hanya, akwai wata matsala da kuke fuskanta a wannan keɓaɓɓen daji? Wannan tare da masu harkar man fetur ne, muna nan muna kokarin samar da wata yarjejeniyar aiki tare tsakaninmu da kamfanonin Savannah Petroleum da CNPC domin tare mu yi nasarar kiyayewa da halittu daban-daban da ke cikin wannan daji. Za mu kafa wani tsari na shawara domin kada waɗannan ayyuka su yi mummunan tasiri akan muhalli wanda ke nufi.